Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa zaman taron majalisar tattauna matsalolin siyasa ya tattauna kan kawo gyaran huska wato ayoyin doka hudu na kundin zabe jiya a yamai akan ayar doka mai lamba takwas kaɗai ne ba a samu jituwa ba wato sakataren dindindim na cndp na dauke da ƙarin bayani a wannan shiri a jihar zandar 'yan makarantar lise da college sun shiga yajin aiki ta ranar talata inda suke neman a kyautata musu yanayin karatu al'amarin barace-barace sai girma yake a nijar za ku ji kokarin da gwamnati ke yi domin fuskantar wannan al'amari ta hanyar ofishin ministan raya al'adu da kawo sauyi zamantakewa a mu na musamman ayar doka mai lamba takwas daga cikin wato ayoyin doka hudu da gwamnatin wato da kwamitin kula da gyaran huska ga kundin zaɓe ya yi aiki a kansu su kaɗai ne ba a samu jituwa ba akan haka ne aka kammala zaman taron majalisar tattauna matsalolin siyasa wanda bangaren adawa ya cewa a jiya yanzu dai adadin mambobin hukumar zaben ta ƙasa ya tashi daga sha uku zuwa sha tara inda jam'iyyu 'yan baruwanmu suka samu kujera ɗaya a cikin biron hukumar sakataren dindindin na majalisar cndp ya wato yahaya garba ya yi wa habibu garba ƙarin haske Jiya taron CNDP ya duba sakamakon ayyukan da kwamitin ya gudanar. A gaskiya ya yi matukar gamsarwa da sakamakon taron ya cima. Kudurori hudu ne aka duba a wajen tattaunawar. Sai kuduri na ɗaya da wakilan jam'iyyun siyasa ba su cima matsaya ɗaya ba. Shine kuduri na takwas. Kuduri na goma sha biyu ya shafi mambobin da Seni ya kamata ta kumsa ne a fuskar ƙasa. A lokacin baya mambobi goma sha uku ne. Amma amma yanzu abin da aka yi jiya shine na faɗaɗa mambobin zuwa goma sha tara. Abu mafi mahimmanci shine an saka kowa a cikin hukumar Seni. Ƙudurin na takwas a nan ma an tafka muhawara. Kenan ana iya cewa kundin zaɓe ya samu karɓuwa daga wakilan jam'iyyun siyasa. Ayar doka mai lamba takwas ta kundin zaɓen ta hana duk wanda shari'a ta samu da laifi yin takarar zaɓe. bayan da aka gyara wurare da dama na birnin yamai yayin da aka maida su a tsanwa wato yanzu hukumomi su mai da hankali ne ga farka na kwara kano da dandalin nation zini da kuma rompuyan dafawa inda za a fara aiki a kansu a ranar 24 ga watan janairu muktar mamudu shugaban shirin yame nyala ya ce za a mayar da wasu hilayen tsanwa a matsayin share fagen taron koli na kungiyar tarayyar afirka da zai gudana a yamai a watan jiye mai zuwa Mun kirkiro da hanyar 'yan ƙasa da wuraren shakatawa domin jama'a da suke zagaye da wuraren su amfana. Duka waɗannan wuraren za mu gyara su a cikin watanni uku. Za mu ci gaba da samar da waɗannan wurare na zaman jama'a kamar unguwar Site Faisal da wajen Eshanjar da kuma wajen Isa da za mu ƙaddamar da ayyukan nan ba da daɗewa ba. Za mu gaggata yin waɗannan ayyuka a ci gaba da shirye-shiryen karɓar taron ƙasashen Afirka a nan yamai. waɗannan ayyuka da muka ƙaddamar za su kammala kafin babban taron. Yau kwanaki biyu kenan da aka dakatar da duk harkokin ilimi a jami'ar Zandar a sakamakon wani faɗa da ya faru tsakanin wani jami'i da kuma gungun ɗalibai. Magabatan jami'ar tana wato suna kokarin daidaita al'amura a wannan jami'ar kamar yadda mataimakin shugaban jami'ar ta Zandar Dr. Muhammad Malam Isa ya shaida wa wakilinmu mustafa Mamman Sani. da muka kira su sandika na personal administrative sai muka shaida musu muka ce wannan abun bai yi kyau ba kuma bai kamata ba a yi shi ba kuma za mu nema mu gani menene ya faru tunda bai kamata ba a rika bari ana rihe ido irin wannan matsalolin kaman abun bai ma mutane zahi kuma bayan wannan sai muka ja hankali su muka ce to ku wannan abin da abu lalle mutane sun yi bakin cikin shi amma wannan kaman an ba a yi hankali ba abun an yi ja sai zama kaman yashin aiki shi kuma kaga wannan diyimag employer university rector administration ba ta ciki bare ma yanzu muna kusan da za a ida aikace aikace na shekara dubu biyu da sha bakwai zuwa goma sha takwas. inda dai wannan matsala an kai kara ai sai a za a gani abin da ƙara za ta fara. Bayan kawo ƙarshen wa'adin da ɗaliban makarantun lise da kwaleji na zandar suka baiwa hukumomi, ɗaliban sun fara yajin aiki ta ranar talata inda suke buƙatar a kyautata musu yanayin karatu kamar yadda za ku shi a wannan ƙarin bayani da sakatare general na ƙungiyar ɗaliban abu mummuni ya yi wa mustapha mamman sani mu na zandar yau in ka leka ekol jiya wanda muke ciki a garin wannan a ƙasa suke zama kuma abin da yake mana ciwo a ƙarshen shekara su ne ake kora to kuma hallo yanzu ekol wannan pribe wanda suke kama ma gwamnati suke ɗaukan yara wanda an kore su wasu da kuɗi wasu a musu da mitarif yau hallo eta ta zo ta kawo musu wani input wanda za su bada wasu rihe su zai wasu kuma basu da kuɗin da za su bada an ce musu zare su to muna kira da gwamnati ta janye wannan abun saboda wannan ekolkin su ne suke taimaka in ba su bo yaran deja sun zama bado kuma bisa raka mushina yanzu ka dauka ekol diya babu mushina kuma da bora ake ma yara in aka zo aka yi aka wuce ya ce an kore su wannan abun shi ma bu mai raba da shi kuma akwai wata sheda wadda take cewa an kashe mana aboki wanda kowa sani shine Muhammad Lamini Mekanti a wannan aikin da aka yi zandar sabuwa wanda aka yi to an yanke mana fulakin mu ta mu mutum wanda ya mutu to muna so a hudo ta tun da wuri Ɗaliban Nijar da aka kora daga makarantu masu zaman kansu da na gwamnati na Senegal saboda rashin biyan kuɗaɗen su da Nijar ba ta yi ba sun fara samun mafita. Mun kai la Abdulrazak Mamba a kwamitin jagorancin kungiyar ɗaliban Nijar ya bayyana cewa ko yanzu da sunan rana a kaba saboda akwai sama da kashi saba'in cikin ɗari na kuɗaɗen karatun da suka yi saura a zubawa wato makarantun a hirashi da Tarnan Fudai Ahmed. Kowace shekara gwamnati ya kamata ya zuba kudaden daukar darussa a cikin tsangayoyi da makarantu masu zaman kansu wanda ke karbar abokananmu masu daukar darasi a gunsu. A ƙasar Senegal gwamnati ya kwashe shekaru uku da bai zuba ko ma ɗaya ba halin da ya kai har aka kori abokanan namu da daukar darussa aka kuma hana su shiga jarabawa. Wasu su ma an kore su ma daga cikin ɗakunan da suke kwana kuma ba su da hanyar daukar duk wani darasi. Mun sa kira ga ministan ilimi mai zirga karfi da gwamnati kansa to akwai alƙawla da aka ɗauka lalle a ƙarshe ƙarshen nan da 'yan kudaden da ake bamu a cibiyar anab an yi zubin kudade a cikin asusun na kasar senegal da ya jibinci bashin da ake bin gwamnati a dalilin haka ne suka bar abokan namu shiga ɗaukar karatu amma duk da hakan za mu bi lamarin sau da kafa har zuwan biyan bukatar kwata-kwata don har yanzu akwai sauran kashi saba'in bisa ɗari na kudaden biyan ɗaukar karatu da ba a biya ma ƙasar senegal ba. Ba a yanka dabbobi a wannan juma'a ba a garin Agadez, wato wannan lamarin ya faru a sakamakon katsewar ruwa da kamfanin samar da ruwan sha na niger ya yi saboda rashin biyan kudaden ruwan da suka tashi sama da miliyan ɗaya da jika ɗari biyu na sefa a cewar jami'in kula da harkokin kiwo a ma'aikatar magajin garin ta Agadez. Sai dai wato labarin da muka samu daga baya ya nuna cewa al'amura sun daidaita. In shi mataimakin magajin garin na Agadez abubakar ajuwal kamar yadda wato ya shaida wa wakilinmu na agres din wata cutar jakai da dawakai na adabar wato dabbobi waɗannan dabbobi yanzu haka a gundumar walam da ke jihar liberi wannan tsohuwar cutar dai takan yaɗu daga dabba zuwa ɗan adam almustafa hamidu daraktan ma'aikatar kiwo ta walam ya yi wa wakilinmu iliyasu gumandai ƙarin haske A shekara hudu ne wannan cutar ta fara bulla a Nijar. Daga nan ne shekara biyar zuwa shekara biyar ana samun bullar wannan cutar. Yadda ake iya gane jaki ya kamu da wannan cutar shine jikinsa zai rika yin zafi kowane lokaci yana ciwo bai haƙurin tafiya mai tsawo yana zubar da yawu da kuma majina yana kai ga tari da ya fara tari ciwo ya fi ƙarfinsa daga nan sai mutu. A cikin iska ne dabba take ɗaukar ciwo. tsakanin tsakaninsu suna iya ɗaukawa masu kula da lafiyar dabbobi da ke kullum cikin jakai da ba su da lafiya da zaran wannan miyo da majina suka zuba a bisa ƙurjinsu to ba shakka mutum yana iya ɗaukar wannan cutar amma ba a ɗaukata a cikin ruwa ko kuma abinci amma manti harra mantin wari zubon To a filin an gano yaɗuwar wannan cutar dabbobi a wani lokaci musamman a garuruwa na gundumar ta filinge da ke arewacin jihar Tilibiri. cutar ta yi sanadiyar mutuwar jakuna da dawakai da dama wasu mutane na cewa cutar da ake kira gurm ce yayin da wasu ke cewa cutar da ake kira ce kuma kamar yadda babana karim daraktan ma'aikatar kiwo ta filin ya bayyana wa wakilinmu abdullahi bagasa Wasu su ce cutar gurum ce, wasu kuma su ce cutar majina. Cutar dai tana bisa halin shaku-shaku. Hakika an nan samu yan nawa, amma da muka lura ma'aikatar ilibaji suka shiga bayar da magani, hakan ya bada damar tsira da dabbobi da dama. Wannan cutar ya take yaduwa mai girma darakta. Kun san a cikin kasuwanni akwai haduwar dabbobi da ake amfani da su a zo kasuwa. Kenan da dawaki da jakkai suna gamuwa wuri guda. Hanya ce ta daukar cutar da kuma wanzuwarta. Sha'anya masu jakkai da dawaki suna zauwa wajen ku ma'aikatar Elebaj domin karban magunguna. Matsalar a nan take mutane ba sa zuwa a cibiyoyin ma'aikatar Elebaj. Mu kuma ban ma da halin da za mu iya kaiwa har wurinsu domin mu wayar da kansu don su ɗau rigakafi na ganin an samu sassauci sauti game da yaduwar cutar. Galgadin da ake dai shine a keɓe dabbobi masu ɗauke da cutar domin a kaucewa ɗaukar cutar. Kuma dabbobin da suka mace akan wannan cuta abin ne gawa bayan balaguran da ya kai a difa matafiyin zaman lafiyar nan dan nijar ya tashi wato daga agadas a jiya inda ya nufi birnin yamai matafiyin ya taso ne daga ma'aikatar gwamnan jihar ta agades hamani isaka wanda zai yi tafiyar fiye da kilomitoci 900 da kafa ya yi wa wakilinmu anise karim karin bayani lokaci kaɗan kafin ya kama hanya Zan yi tafiya ne daga Agadez zuwa Yamai. Kilomita talatin da biyar nake yi na tafiya a wuni. Sako da nake isarwa shine na zaman lafiya. Kowa ya kawo tashi gudunmawa. Abin da yake birge ni shine ina aiki don tabbatar da zaman lafiya. Na saba da tafiyar kuma na san wannan yanki. Dalilin tafiyar domin farfado da zaman lafiya ne. Na sake halayya yana da matukar muhimmanci a gare mu matasan Nijar. A halin yanzu ba wanda ya maye gurbi na a cikin wani wannan al'amari. sai kuma ka tsaye a rahoton na musamman al'amarin barace-barace na haɓaka ko'ina a faɗin ƙasar nijar lamarin da kuma ke ɓata sunan birane musamman ya mai babban birnin ƙasa yanzu haka gwamnati na ta ƙoƙarin shawo kan wannan al'amari alhaji salisu umaru daraktan ma'aikatar al'adu a ofishin ministan raya al'adu da kuma kawo sauyi a zamantakewa ya yi wa gungun muhammad dantani ƙarin bayani Al'amarin barace-barace a ƙasar Nijar ya zama wani bala'i. Gwamnati ta hanyar harabar ministan farfado da al'adu na gudanar da ayyuka domin samun ragowar al'amarin. Alhaji Salisu Umaru Dakau, daraktan farfado da al'adu, ya ba da haske kan ayyukan da suke yi. La pratique de la mendicité au Niger. Al'amarin barace-barace a ƙasar Nijar musamman ma a cikin manyan biranen ƙasar lalle ba za a iya kawar da shi ba kwata-kwata sai dai a yi ta aikin wayar da kai domin a samu ragewar shi. Waɗanne matakai ne kuka tsaida? Abin da ya shafi matakan ɗauka a ɓangaren yara ya waje ba a sake tsarin makarantun allo a kimanta su da ingantaccen daidaito don ya zamanto a cikin wa'annan makarantu yaran sun samu kulawar ɗaukar karatu a cikin garinsu ko kusa ga garinsu yadda uwayen za su iya samun sanya ido ga 'ya'yansu bisa ga yadda suke karatun nasu kuma mu ga yadda za a ƙididdige allan ramomin da ke ba su karatu a san da su a ga yadda gwamnati kuma zai bin su sau da kafa don ya gano yadda ake baiwa yaran ilimi a cikin makarantun allon ta fuskar nakasassu masu bara akwai ƙungiyoyi da ke tallafa musu don su samu horo na ayyukan hannu ya waje ba a ci gaba da bayar da wannan tallafin a ƙara nuna ma wa'annan ƙungiyoyi babi babin da za su ƙarfafawa a yi nazari don a ga yadda za a yi buɗe da zai ba da damar samun ingantaccen jari na tallafawar ya zanto kuma kayan da suka ƙirƙira su samu sayarwa koyarwa cikin sauki yaran a sanya su a makarantun boko don su samu cin moriyar horo na gari fannin mata masu barace-barace mataki mafi inganci dai shine a hana su kawai waɗanne dabarori kuke da su domin hana yin barace-barace eh to ai akwai hukumomi da suke da yaunin yin haka mu faɗakarwa ce ta mu. darakta a Nijar za ku ga cewa an yi dokoki sai matsalar aiki da dokar ko da ana aiki da ita bai huce 'yan watanni daga baya sai a dakile a abin ya za ku fuskanci wannan hakika kana da gaskiya wasu lokuta duka idan aka ɗauki matakai wajen aikata su ana sakai ababuwan da aka yi hani da su sai ka kuma sun yi kamari to amma mu dai za mu ci gaba da waye kai kuma lokaci zuwa lokaci duka za mu tunasarwa ga hukumomin wa'anda yaunin ke bisa kansu aikin waya kan za mu yi shi ne da allahirin masu iya kawo gudunmuwarsu don a ciwo kan al'amarin barace-barace musamman ma da haɗin gwiwar malamai Zulema. Masu sauraro da wanda muka kammala wannan shiri namu na yau ku tarbi Habibu Garba wanda zai gabatar muku labarai da harshen zabarmanci. Ku sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.